wasu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manista da bi hadihi wasamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu yau 27 ga watan 27 ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha uku ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin fasulul khitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya a yau za mu tashi shafi na arba'in da uku daga tsakiya na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما في القارة الهندية فظهر السيد أحمد خان أما كم كم sai wani mutum suna a sayyid ahmad khan sai ya bayyana wa huwa yara anna alquran alkarima la sunnatun nabawiyya huwa asasut tashri shi yana ganin cewa lalle alqurani mai girma ba wai sunnan annabi ba shine ainihin asasi na na gina shari'a alkur'ani kawai da shi ake gina shari'a sunna ta manzan Allah ba ta da sunna manzan Allah ba shi da wani tasiri wajen gina shari'a an gane kenan kamar yana kira ne zuwa ga gidan qur'ani zalla shi wannan bawan Allah warafa da uqubatar rajam wal wal haraba kuma ya kore wato ukuba na rajumu da hiraba an gane ya kore cewa idan mazinaci ya taɓa yin aure za a jefe shi ya ce wannan duk ƙarya ne an gane kuma ya kore a ainihin ukuba na hiraba idan mutum wato dan fashi an gane wanda yake yin barazana ga mutane mai barazana ga dukiyar mutane da rayukansu idan an kama shi inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'auna fil ardi fasada an yi kadda'u an yi kattalu au yi sallabu au tukata yi wa arjuluhum min khilafin au yunqu min al-ard to shi wannan bawan Allah wato ya kore ainihin ukuba na hiraba cewa idan an kama dan fashi ga abin da sunna ya ce a aikata a gare shi an gane sai kore wannan abin wani fa shari'iyyatul jihad la shirki kuma ya kore shar'antuwan jihadi domin yada addini hmm? ya kore shar'antuwan jihadi don yada addini ya nuna cewa yanzu a wannan zamanin ba a bukatan jihadi yanzu an riga an goge maganin jihadi kawai yanzu abin da ake bukata a wannan zamani shine kawai a ta yin da'awa amma ba maganin jihadi ba an gani kaga wannan bawan Allah shi abin da yake nufi wato Allah ta'ala ya riga ya shafe hukuncin jihadi ila yawmil kaga wannan ya bambanta da fahimta na 'yan salafiya su 'yan salafiya su suna ganin jihadi wajibi ne ga al'umma na musulmi domin kariya ga addinin musulunci kuma domin yada addinin musulunci din kariya ga addini da kuma yada shi an fahimci wannan ko amma idan ya zama to musulmi suna da rauni ba su da ainihin kudura ba su da istida'a to musulmi suna iya dakatar da jihadi har sai lokacin da Allah ya ba su ƙarfi da kuma iko saboda yin aiki da ayan na alkur'ani da Allah ke cewa da mastada'atum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku da kuma ayan da Allah ta'ala ke cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da take da iko a kan shi idan ya zama to musulmi suna da rauni kafirai kuma suna da ainihin izza da ƙarfi a zamanin su a nan wajen sai musulmi su amfani da ayoyin nan na haƙuri ayoyin da suke kira zuwa ga yin haƙuri har sai Allah ta'ala ya ba musulmi ƙarfi wanda za su iya dumfaran makiyansu a lokacin sai su taso su yi jihadi ina fatan gane wannan hmm. to wannan kaga yana da bambanci da fahimtar wannan bawan Allah shi wannan bawan Allah yana ganin kawai yanzu kawai jihadi an riga an shafe shi wato har abada babu lokacin da musulmi za su yi jihadi da kafirai wannan yana daga cikin fahimta na 'yan ahmadiyya su ma 'yan ahmadiyya turawan english turawan ingila da turawan faransa wato sun ga irin yadda suke shan wahala a kasashen musulmi suna shan wahala a kasashe irin su sudan sun sha wahala sosai sun sha wahala a misra sun sha wahala a kasashen indiya yadda idan sun zo za su mamaye garuruwan musulmi sai musulmi su yi kira zuwa ga jihadi to wannan kira zuwa ga jihadi sai ya zama to barazana ga ainihin turawan ingilishi sun kasa yi larabawa mulkin mallaka cikin kwanciyar hankali sun kasa yin ainihin mulkin mallaka a kasashen indiya da kasashen sudan cikin kwanciyar hankali dalili saboda musulmi in an yi kira zuwa ga jihadi suna ba da ransu da jikinsu da ƙarfinsu wajen ganin sun kara addini to wannan al'amari sai ya sanya abin ya damu turawa yaya za a yi su zare ruhi na jihadi daga musulmi ya zama to musulmi sun daina tunanin jihadi sai dai kawai yaƙi irin yaƙi na ƙaumiya da yaƙin watsaniya an gane kawai yaƙi na ƙabilanci yaƙin bangaranci yaƙin kare ƙasa kawai da kishinsa amma a cire musu kishin addini to turawa sun yi amfani da ainihin malamai na musulmi suka yi musu tarbiyya irin tarbiyyar za su da za su ainihin a kore ainihin jihadi wato a cikin tunanin musulmi daga cikin wanda aka ɗauka akwai gulam ahmad alƙadiyani an gane ko turawan english sun kashe kuɗaɗe sosai ga ainihin gulam ahmad alƙadiyani ya tsaya ya yi bincike an gane ko ta yadda zai kawo shubuha ga musulmi a cire musu tunanin jihadi na ba gane mm. to ya ɗauko ayoyin ƙur'ani ya fassara su ba irin fassara na salaf ba ya kawo ayoyin nan fazakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaidir ka tunatar ya rasulullah kawai kai mai tunatarwa ne ba ka da ikon tilasta ma wani to yace wannan aya ya kore maganar jihadi da kuma ayan nan wa ma anta alaihim bi jabbar fazakir bil qur'an may yakhafu wa'id wa ma anta alaihim bi jabbar kai baka zamanto dan kama karya ba wanda zaka tilasta wa mutane su bi ra'ayinka kawai ka tunatar da alkur'ani ga mai tsoron kacewa da ayan nan la ikraha fi karta bayyana rushda min al-gai babu tilastawa a cikin addini hakika shari'a ta bayyana daga bata tunda yanzu shari'a ta bayyana daga bata ba magana a ce za a yi jihadi to duk wayannan ayoyi suka fasara su ba akan mahallin su ba ai wayannan ayoyi ba su kore jihadi ba sun kore a tilasta wa mutum ne wajen yin addini ina ba ta gane wannan a sa maka takobi a ce sai ka musulunta shine Allah ya ce wa ma anta alaihim bi jabbar an gane wannan ko amma idan an zo yin jihadi musulmi su ba kafirai zabi in ma su musulunta ko su ba da jizya ko a yake su a nan wajen an tilasta maka a nan wajen mai aka ma an ba ka zaɓi an ka zaɓi abin da ya fi ma sauki in kana ganin za ka iya kwamawa da musulmi bismillah in ko ba ka iyawa za ka ba da ciziya. bismillah in kana ganin a'a kana ma so ka musulunta ne bismillah ka ganin wajen bai yi karo da la'ikira hafidin ba saboda ka ayoyin jihadi kwata-kwata ba su da babu wani ainihin karo da suka yi da ayoyin da wannan ayoyin da suke kawowa an gano wannan ko eh. to saboda haka malamai sun yi ittifaki duk mutumin da ya ce a wannan zamani babu jihadi ya yi ridda domin ayoyin jihadi suna nan tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam hal ila yawmil qiyama hatta yuqatilu akhir hadhihi umma ko hatta yuqatila akhir hadhihi umma ad-dajjal har sai karshen wannan al'umma sun yaki dujjal an gano wannan ko mm. saboda haka wato kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri a lokacin da yake makka an kira shi mawaki an kira shi mahaukaci an kira shi boka an kira shi kaza yayi hakuri an gane bai yi jihadi ba saboda lokacin musulmi suna cikin rauni amma lokacin da musulmi suka samu izza sai Allah ta'ala ya wajabta sai Allah ya wajabta wa musulmi yaki inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla bi kulla kawanin kafur uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir allazina tukhriju min min diyarihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah an gane da kuma ayoyin can da Allah ke cewa kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum zuwa dai karshe kaga sai nuna tun daga lokacin da musulmi suka samu izza sai Allah ya wajabta musu jihadi to shi wannan bawan Allah sai yana kokarin yayi tawilin ayoyin Qur'ani cewa babu jihadi domin yada addini lil injilis la'annahum للإنجليز kaseeran min كثيرا al muslimin al hunud lahum Eh, duk wannan gaba daya saboda neman yardan turawan English turawan English suna so su yi mulkin mallaka ga musulmi amma kuma abin da ke kawo musu cikas wajen shiga garuruwan musulmi da sun fara mulki za a fara hayya alal jihad to wannan abun yana ba turawa wahala sai mutane su fito su yi kundin bala a zo a dumfare su a kwace mulkin hannunsu to shi ne turawa suka nemi wasu malamai suka yi musu training yadda za su kawo shubha cewa babu jihadi yanzu domin su samu damar mallakan kasashen musulmi an gane wannan ko to shine aka samu irin wayannan mutane irin su a sayyid ahmad khan da irin su gulam ahmad al-qadiyani shugabannin ahmadiyya da ire-iren su an gano wannan ko eh. domin sun fuskanci a sun fuskanci matsala da yawa a wajen jihadi da ainihin a Hunut india mutanen india musulmi india sun ba turawa wahala sosai saboda jihadi na'am qult sai na ce wa mimma ahalla hadha ar-rajul aiban ar-riba al-basit fil mu'amalat eh, wannan bawan Allah mai suna a sayyid Ahmad Khan mutumin Indiya. daga cikin abinda ya halatta kuma akwai riba mai cewa ya halatta a dan shirba ɗan kaɗan haka eh tunda ya san Allah yi magana kan riba ba zai yi ya ce kwata-kwata ba zai yi ya ce kwata-kwata riba ya halatta ba tunda Allah ya ce ya yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ko ba ka ba Allah ya shafe albarkar riba kuma yana ninninka ladan sadaka ta kuma ga ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wanda Allah ya magana kan haramcin riba to babu dama ya zo ya ce riba halal ne sai ce wato riba dan kaɗan mutum ya ce riba dan kaɗan ba matsala fil mu'amala a tijariya a wajen mu'amala na kasuwanci an gane eh. a nan wajen sai ya halatta riba domin cimma wani burinsa na duniya waja timidu sayyid amir alal ali aliyu allazi da wajen musulma bil kitabi waja a tilmizu sai kuma ɗalibin shi ya zo ya eh. eh, an ce dama kowane tsuntsun kuka gidansa yake yi ko a iza kana rabbul baiti bi dukki dariba fa shi matu ahlul bait ha kullihimu arraqsu eh idza kana rabbul bait bi dariba idan ya kasance mai gida yana buga bandiri eh me ya dabi a mutanen gidan sai ce fashimatu ahlil bait kullihimi arraqsu ko kullihimu arraqsu sai ce dabi'an mutanen gidan zai zama dukan su ne su ina fatan gane wannan yawa shi malamin ya yi inkarin ainihin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai mazar na tashiri'i kawai shine alkur'ani to ɗalibinsa idan ya zo mai kuke tunanin ai wani lokaci ɗalibi ya fi malamin zafi ma wani lokaci to sai ɗalibin shi ya zo ana kiran shi sayyid amir ali wanda ya halatta a halar zawajal musulma bil ya halatta auren mace musulma da ainihin Krista hmm. mace musulma in ji shi tana iya auren Krista an gane wannan ko hmm. wa a ahallal ikhtilat bainar rajuli wal mar'a sai ya halatta cuɗanya tsakanin namiji da mace cewa ana iya zama a kujera ɗaya ana iya cuɗanya tsakanin maza da mata ba matsala bane wannan gaba ɗaya an gane hmm. to kaga wannan bawan Allah irin waɗannan wato abin da sa kaga in ka duba da kyau za ka ɗan bid'a idan yana so ya yi fada da musulunci to kuma yana so ya samu nasara kan wannan fadan dole ne ya yi tunani to idan ina so ya fada da musulunci wani abu ne zai kawo mun cikas to su yan bid'a babu abin da ke tare musu babu abin da ke ainihin kange su daga cimma burinsu yake kawo musu cikas in za su yi fada da musulunci kamar abin da ya shafi hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga kowannen bid'a dama idan yana so ya cimma burinsa farko abin da zai fara yi ya kawo shubha ya kawo shakka wajen aiki da hadisi kai daga baya ma sai ya kora hadisi sai a bashi da alkur'ani saboda zai duba ayoyin qur'ani gaba daya kila babu ayoyi da suka fito karara suka yaki abin da yake so ya yi magana kai kamar abin da ya shafi ikhtilaf din nan tsakanin maza da mata hadisi ya fito karara yayi nuni akan haramcin sa gashi kuma yana so ya kira mutane cewa ya halatta maza da mata su yi cuɗanya ya halatta maza da mata su zauna a kujera ɗaya ko su zauna kusa da juna a makaranta a ta karatu ina fatan gane wannan to idan ya faɗi wannan magana za a ce akwai hadisi a cikin bukhari ya karya saka akwai hadisi a cikin muslim ya karya saka to yanzu idan yana so ya cimma burinsa me zai yi kaga kai tsaye dole ne ya rusa hadisi shi yasa kaga yan bidiya in kaga mutum ya fara tirawa hadisi to ka sa masa ido akwai inda ya inda ya dosa yana da wani buri ne da yake so ya cimma wanda idan yayi aiki da hadisin zai ji kunya za a yi ta kawo mai hujjoji da hadisi saboda haka tun farko abin da zai kawai zai fara nuna ma fa shi ba ruwan shi da hadisi a cikin bukhari akwai kurakurai da yawa a cikin muslim akwai kurakurai da yawa a zubar a bola kaza kaza kaza to anan wajen yana so ne in yayi magana ya faɗa abin da ya ga dama da sunan musulunci kada wani ya taka mishi birki ina fatan gane wannan eh. yawwa na'am Wa ومن هؤلاء ahmad أحمد أمين صاحب da wal adabiyya daga cikin wayannan kuma mutanen da suke masu ra'ayi na mutazila wayanda suke fifita hankali akan nasi akwai Ahmad Amin eh, wanda ya yi wallafe-wallafe ma'abucin wallafe-wallafe na tarihi da wallafe-wallafe na adab ya yi rubutu irin mai misli fajar islam wa zuhar islam wa zuharul islam ya yi littafai kamar fajar islam littafin shi ne hmm. akwai littafin mai suna duhan islam hmm. akwai littafin shi zuhur islam hmm. zuhur to shi ma wannan bawan Allah yana daga cikin mu'tazila na wannan zamanin ana kiransu al-aqlaniyin an mutanen da ke ganin wato hankali ya fi nassi idan hankali ya yi karo da nassi to ana gabatar da hankali ne akan nassi sabanin abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam qul in dalantu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi ka ce musu in na bace na bace ne saboda na bi son raina na bi kwakwalwana idan kuma na samu shiriya na samu shiriya ne bi ma yuhi ilayya rabbi da abin da ubangiji na yi min wahayi bi ma yuha ilayka min rabbik haka Allah yake cewa annabi ka bi abin da ka ya maka wahayi daga ubangijin ka bi abin da aka yi maka wahayi daga ka kaga nan wajen ba ce idan kun samu sabani ku koma zuwa ga hankali ba an ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukumu ila al-aqal ya kace fa hukumu ila ish wani sabani da kuka yi kowane irin abu ne kun ji abin da aka faɗa min shay'in kowane irin abu ne kuke sabani akan shi fa hukumuhu ila hukuncin yana nan zuwa ga Allah wata aya kuma aka ce fa in fi wa ba a ce farudduhu ba idan kuna sabani cikin kowane irin abu ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa ba a ce ku mayar da shi zuwa ga hankali ba ku mayar da shi zuwa ga alkur'ani da sunna to su wa'annan yan bid'a domin cimma su sai su karyata hadisi ko kuma su ce idan hadisi ya saba ma hankali ko hadisi ya saba ma zamani za mu ajiye hadisi sai su samu dama an gane ko su ta yawo suna faɗin abin da suke so da sunan musulunci wannan duk gaba ɗaya suna so ne su burge turawa fa huwa aidan yatabaka alamatu mu'tazila fi tarihin al shi wannan bawon Allah Ahmad Amin shi ma yana da awon kuka yana yana da awon kuka akan mutuwar mu'tazilawa yace yana yana nuna bakin cikin sa shi wallahi bai ji dadi ba da ya zama to mu'tazilawa sun mutu a cikin tarihi yanzu ba a cika labarinsu ba da ma a ce yadda ahalus sunna suke ainihin cin karansu ba babba babbaka yadda ake fada da ma a ce mutazilawa su ma suna raye su ma su baje kolinsu yadda ahalus sunna ke baje koli yana bakin cikin mutuwan mutazilawa an gano wannan ko yana cewa na'am wa ka'anna min maslahatil islam baqa'uhum kai ka ce yana daga cikin maslahan musulunci wanzuwan mutazilawa kuna ba san gane kai za ka ɗauka cewa wanzuwan mutazilawa maslaha ne na musulunci an manta wa'annan bayan Allah mutazilawa da 'yan jahamiya su suka haɗa kai zamanin imamu ahmad suka sa aka ta kashe malaman sunna ana azabtar da su akan dole ne sai sun yarda da ra'ayinsu na cewa alkur'ani halitta ne na cewa babu ceto babu azaban kabari babu mihiraji babu kaza babu kaza saboda sun yi karo da hankali an gane ku suka yi amfani da gwamnati eh? suka yi ta sakin fatawa na hallaka fatawa na kafirci kuma suka ce dole ne a tilasta wa malamai da mutanen gari sai sun yarda da wannan aƙida nasu an gane wannan ko to amma kuma daga baya fa Allah ta'ala duk abin da suke aikatawa Allah ta'ala yana kallon su an gano wannan ku? Allah ya dan musu talala na wani lokaci sun daɗe suna barna amma daga bayan lokaci kaɗan sai Allah ya zo ya kawar da su a doron ƙasa sai Allah ta'ala ya dawo da ainihin ƙarfin ahli sunna a lokacin imamu ahmad sai ya zamanto duk wani mutum wanda za a ɗauka a gwamnati sai imamu ahmad ya masa intabiyu idan ya masa interview akan aƙidansa in yana da aƙida na mutazila aqida na jahmiya aqida na shi'a aqida na kaza imam ahmad zai ce kada a dauke shi aiki kada a bashi limanci kada a bashi kaza saboda dan bid'a ne shi misali wa yaqulu fi kitabi shi wannan bawon Allah Ahmad Ahmad Amin yana faɗa cikin littafinsa Duhal Islam bi suna Duhal Islam fi ra'ayi anna min akbari masa'ib al-muslimina maut mutazila yana cewa ni a ra'ayina daga cikin mafi girman musibin musulmi akwai mutuwan mutazilawa da a ce aƙidan mutazilanci yana raye sosai kamar yadda suna ke raye da an samu maslaha mai yawa ina fatan gane wannan shi yana ganin mutuwan mutazilawa yana daga cikin mafi girman musiba a cikin duniyar musulmi Na to kaga wannan bawan Allah shi ma ba karamin barna yi ma musulunci ba shi wannan Ahmad Amir din an gane idan ya ga hadisin da ya dace da ra'ayinsa ko hadisin da ya dace da hankalinsa yakan yi aiki da shi idan ya ga hadisin da ya saba ma hankalinsa sai ya ajiye shi sai ya zamanto wato sun mai da hadisi kamar abin wasa kawai suna ɗaukan abin da ya dace da ra'ayinsu su wurgar da abin da ya saba ma ra'ayinsu na'am ومن المعاصرين لنا الأموات الذين يسيرون في ركب al islamiyya. daga cikin wanda suka yi zamani da mu wanda amma sun riga sun rasu sun mutu wa'inda suke tafiya a cikin ayari na da'awa na musulunci man yunadi bi hadhal manhaj al akwai wanda yake kira da wannan manhaji mummuna fi tawil al aqidati wa shari'a a wajen tadwiri na aqida da shari'a suna kira zuwa ga wannan manhaji na cewa ya kamata wato a sake bincike kan abin da ya shafi aqida da kuma ainihin furu'a wai akwai wasu irin matsaloli wanda zamanin salaf sun faɗa amma a wannan zamanin gaskiya ba daidai ba ne an gane shi wa'annan mutane suna kira zuwa ga a sake bincike kan littattafan tauhidi littattafan aƙida wanda aka rubuta zamanin magabata a sake ɗauko su a kakkaɓe su wato a auna su da wannan zamanin akwai abubuwan da za a yi wa gyara da yawa za a yi wa tankaɗe da rairaya dangane da aƙida ba su dace da wannan zamanin ba aƙida ba suna kira a sake duba matsaloli na aƙida don ba su dace da wannan zamanin ba a sake duba matsaloli na hadisan manzan Allah ba su dace da wannan zamanin ba a sake duba wasu irin matsaloli na fikihu ba su dace da wannan zamanin ba ko kuma sun saba ma hankali a sake wani sabon ishtihadi a sake wallafa wani littafi irin su sharhu suna lilbar Buhari. irin su su salaf ashabul hadis irin su sharhu usuli itikadi ahli sunna wal jamaa na lalaka'i irin su ash-shari'a na imam al-ajuri irin su at-tauhid da ina ibnu kuzaima a sake zama a duba su da kyau akwai al'amuran da in an duba za a yi kankade da rairaya in ji masu wannan ra'ayi din eh. مثل الدكتور حسن a sudani daga cikin masu wannan ra'ayi akwai dan ikwan din nan dan ikwanul muslimin doktor Hassan Turabi wanda kowa ya san shi mutumin Sudan an gane ana jin labarin shi dan gwagwarmaya ne yana kira zuwa ga a tabbatar da shari'ar musulunci a doron ƙasa a daina bin wani tsarin da ba na Allah ba kaga wannan kalma daɗi gare ta tabbatar da daular musulunci a doron ƙasa a daina bin tsarin da ba na Allah ba idan mutum ya faɗi wannan za ga ya baka sha'awa amma kuma inda gizo ke saɗa mafi yawan wanda aka jaraba da irin wannan ra'ayi sai ka ga ainihin wato lauje ne a cikin naɗi an gane wannan ko eh. za su faɗi abu mai daɗi kalma wanda za ga zahiru hu fihin rahma wa baɗilu hu min ibalihil azab an gane mafi yawa daga cikinsu za su kira mu koma zuwa ga littafin Allah mu koma zuwa ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam mu yi watsi da tsarin da ba na Allah ba kalma mai daɗi wanda kowane irin musulmi ya ji wannan zai bada gudunmawa to amma idan ka raka su sai ka ga wallahi lahi wani lokaci gara ma yan demokradiyya da su saboda su din nan sun ɓoye miyagun abubuwa wanda idan ka yi imani da shi za ka iya yarda misalin wannan bawan Allah hasalin turabi kun ga daga cikin abin da yake kira shine ayi yi tadwiri na na aqida na musulunci hmm. aqida musulunci na buƙatar a sake yin bincike a kawo ci gaban sa a gyare-gyare kan wasu aqidu wanda magabatan mu suka gina kaga mu muna cewa mu a cewan mu ya kamata a fahimci Qur'ani da hadisi akan fahimta na salafin salihu to shi kuma yana ganin salafu salihin nan akwai gyare-gyare da ya kamata a yi musu akan akida ya kamata malaman zamani su zauna a ɗauki littattafan akida a yi musu tankaɗe da rairaya a cire wasu al'amura musamman dangane da abin da ya shafi ainihin tahaziri na 'yan bidi'a da kuma jarwa ta'adil wannan abin yana damun 'yan ikwanin musulmi suna so musulmin duniya gaba ɗaya a manta da duk wani bambancin aƙida da wani bambancin manhaji a koma a haɗu ƙarƙashin ƙarƙashin kawai a ƙarƙashin tsintiya matsaurin ki ɗaya a manta da maganin wai kai ɗan ɗariƙa ne sufi ne kai ko kai ɗan shi'a ne ko kai ɗan ƙur'aniyun ne ko kai ɗan hawarij ne ko kai ɗan kaza ne kawai dukkanmu gaba ɗaya musulmi ne a manta da wannan bambanci a daina cewa wannan ɗan bidi'a ne a ƙaurace mai wannan kaza ne ayi kaza an gane wannan ko to irin wannan da'awa in za su yi zai yi su ɗauki littafin a shari'a na ajuri zai yi su ɗauki littafin a kiratun talab a sabul hadis zai yi su ɗauki a sharhu suna na barbahari kaga dole ne su ce wa'annan littattafai za su kawo musu cikas to yanzu ya za a yi wa'annan littattafai suna bukata duk da cewa magabatan mu suka rubuta to littattafan suna kawo cikas ga da'awansu Eh, da awon sashe ɗan hmm. to dole ne sai an yi wani kokari na kawar da wannan tunani a cikin tunanin mutane shi ma Yusuf al ya yi irin wannan magana akwai wani littafi da ya yi mawsua al-hadisiyya inda yake cewa akwai wasu hadisai wanda an dade ana inganta su tun da can manya-manyan malamai sun inganta zuwa yau amma suna bukata a sake bincike a kansu akwai alamar tambaya kan hadisan kuma hadisai ne wanda sun tabbata a cikin sayar bukhari muslim turmuzi babu wani malamin hadisi ko da wasa da ya taba cewa da'ifi to shi yanzu yana cewa ya kamata a sake zama a kira malamai wanda suka kware a fannoni daban-daban a kalli wa'annan hadisai da idan basira ina ba ta gane wannan to kaga turabi a sudani hmm. eh ila tajiri usul fiqh a cikin da'awansa zuwa ga tajdidi na usulul fiqh littafin usulul fiqh na buƙatar tajdidi إذ يقول إن إقامة أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي yana cewa lallai tsayar da hukunce-hukuncen musulunci a zamaninmu yana buƙatar ijtihadi na hankali kaga wannan ijtihadi na mai na hankali ba wai ijtihadi na shari'a ba eh. kaga wannan ya nuna ma yana da fahimta na mai na mutazila an gane idza ta'arada al-maqul wal mansus qaddimna al-maqul haka ke cewa idan hankali yayi karo da nafsi muna gabatar da hankali to yace taju ila ijtihadin aqli kabir yana buƙatar ijtihadi na hankali wanda yake babba na'am walil aqli sabilu ila zalik yace hankali yana da hanyar wannan la yasau aqilan inkaru wanda baya halarta ga mai hankali ya karin sa wal ijtihad alladhi nahtaju ilayhi laysa ijtihadan fil furu'i to kaji abin da ke cewa yace ijtihadin da muke bukata zuwa gare shi in ji hasan turabi ba wai ijtihadi cikin furu'a ba kadai ba ba wai ijtihadi cikin fiqh ba kadai la wahada wa inna ma huwa ijtihadun fil usul aidan a wannan har ijtihadi cikin aqida shin an taba samun sabanin aqida tsakanin mu da salaf to kaga ijtihadi cikin aqida wannan shine abin da ya bude kofa ya bude kofa ga wasu zaka suna inkarin abin da salaf suka yi ijma'i akan shi kaga daga cikin abin da salaf suka yi ijma'i akan shi akwai abin da ya shafi isra'i da miraji to zaka ga waɗannan mutane suna inkarin miraji cewa abin da qur'ani ya faɗa kawai shine subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kawai isra'i ya tsaya ne daga masallacin harami zuwa ina masallacin baitul maqdis ba a ce daga nan kuma an yi sama da shi ba an yi sama ta bakwai har zuwa ga magariyar tikewa ba wannan iya inda qur'ani ya tsaya zasu nan muka tsaya sai su yi inkarin hadisan da suka zo ingantattu dangane da miraci an gane wannan ko wanda wannan ba taɓa samun saɓani zamanin salaf ba sai su yi inkarin hadisan da suka zo zamanin salaf sun ittifaki kamar dawon annabi isa alaihi salam kamar abin da ya shafi wato bayyanan dajjal wanda annabi isa alaihi salam zai yaƙe shi kamar abin da ya shafi ya jujo majuj duk wayannan matsaloli in kun duba littattafan aqida na salaf babu sabari a kansu kamar a wannan zamanin masu ganin a sake bincike game da matsalan aqida su suke da wannan tunanin ina fatan gane cewa abin abinda magabatanmu suka yi gaskiya kan aƙida muna da ta cewa kai bari mu sace bincike mu yi tankaɗe da rairaya to shine kaga yanzu ana ƙoƙari a kore a ce annabi isa ba zai dawo ba babu ceto babu azaban kabari ba mu iraji babu dujal ba dajjal ba ya juju ma juju, ba kaza ba kaza bukhari da muslim ma duka ba daya a tankaɗa a zuba kwandon shara to duk irin wannan tunani ne na irin wayannan akalaniyin din suke da irin wannan tunani din an gane wannan ko amma mu ahli sunna mun wadatu da abinda magabatan mu suka karantar da mu saboda Allah ta'ala ya nuna mana duk abinda zamu aikata na aqida dole sai ya dace da aqidan magabatan mu saboda wayannan magabatan sun riga sun gamu da Allah lami lafiya Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kuma Allah ya nuna mana duk wani addinin namu gaba ɗaya in ya saba ma nasu Allah ba zai amsa ba wa mai shaƙi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta bayyana a gare shi sannan ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba su ai mu'minan nan sahabbai sa'annan tabi'ai sa'annan masu bin ya bi hanya ba hanyar muminai ba za mu jibinta masa abin da ya jibinta sa'annan mu kona shi a wutan jihar Nama. wannan hanya ta munana an gane wannan kuna ala abu firdaus abu firdaus ya ce انظر يا أخي إلى هؤلاء الحركيين كيف أفسدوا الأشياء وحاولوا تغيير النصوص الشرعية ku duba ya ku yan uwa zuwa ga waɗannan 'yan harakiyin din in na ce harkiyin nan muna nufin yan hizbut tahrir da yan ikhwanul muslimin da yan jama'atul jihad da yan jama'atul hijra wa takfir da yan sururiya an gane ko yan harkiyin alhizbiyin an gane wannan ko to irin waɗannan ka duba yadda suka bata abubuwa wa hawalu tagyiran nusus a shari'a suka yi kokarin canza nasosin shari'a ta ba'al hawahu don bin san ransu bismil ijtihad da sunan ijtihadi wai yanzu ana ijtihadi ne kan aqida ana ijtihadi kan furu'a da sauran abubuwa gabaki daya wa hatta al-umur al-aqdiyya al-ghaybiyya kai har ma al'amura na aqida na gaibi tauqifiyya wanda ana tsayawa ne akan nassi ba su gyare shi ba wayannan mutane wa thawabit shar'iyya akwai matsaloli thawabit a shar'iyya akwai tabbatattun abubuwa na shari'a wanda bai yiwuwa a canza su kama wa'annan mutane sun taba su lam taslam min makri haula bata kubuta daga makircin wa'annan ba hatta abubuwan suke sawabit wa'annan bayan Allah sun nemi su canza shi wa haula'i law aqamu dawlat al-islamiyya to irin wa'annan mutane irin su Hassan al-Turabi eh irin su Yusuf al-Qardawi irin su Hassan al-Banna irin su Sayyid Qutb ire-iren wa'annan mutane da sun tsayar da daula na musulunci kamar yadda suke rayawa cewa suna gwagwarmaya ne wajen tabbatar da mai daular musulunci ba za ta kunin natija to mai sakamakon zai kasance irin wayannan da a ce jama'a sun raka su aka zo an kafa daula wace irin daula za a kafa daular musulunci to shin da a taimake su wajen tabbatar da wannan da a tsaya a yi ta karantar da al'umma ne fi dacewa saboda ka ga waɗannan bayan Allah suna kira zuwa ga shari'ar musulunci to yanzu misali mu dauki shi Hassan Turabi shi wannan bawan Allah ya ce wato duk hadisan da suka zo suna magana akan cewa musulmi in yi ridda a kashe shi ba hadisan annabi bane yayi yi inkarin hukuncin ridda ya ce kowane mutum yana da iko ya zaɓi addinin da ya ga dama sai amfani da ayan nan la ikraha fi din ya karyata ya karyata hadisai ingantattu dangane da me dangane da abin da ya shafi ridda yace in mutum ya ga dama ya zaɓi addinin da ya ga ya dace da shi sannan kuma yusuf a sannan har ila yau da shi wannan a ya akwai abin da ya shafi mace mace musulma ya ba da fatawa daga cikin hadin da suke na wannan zamanin ya halatta ga mace musulma ta auri krista ko ta auri ba yahude ko ta auri mai bautan gunki an gane wannan go? kowa ya yi addinin shi yana daga cikin fata wanda wannan bawan Allah ke bayarwa duk wayannan gaba daya dole a shari'a musulunci ne go? to yanzu dan abin da ya bayyana kenan fa ya faɗo wasu mangaru da yawa wanda wasu malamai sun kafirta shi ma yanzu muka ɗauki littafin sheik mukbil ilamul ajiyal din nan da aka tattaro fatawan mukbil Eh? Sheikh Mubin yana kawo mana magana Hassan Turabi ah, ana tambayan su Sheikh Mubin Allah ya masa rahama aka ce la'alla sami yafhamu min tafsirika liturabi bi sababi adawati aka ce akar makalla zai iya yiwuwa mai sauraro wato zai iya fahimta daga kafirta wanda kake ga turabi ila ce adawa ne an gane kamar yadda yake ɗabi'un mutane idan ka nuna musu gaskiya sai su ce hasada a wato kana hasada da malam wane ne kana neman kujerar malam wane ne shi yasa kake kaza to shi ma shek Mukbil an mai wannan tunanin zai iya yiwuwa wasu mutane su fahimta akar makalla daga kafirta wanda kake yi ga Hassan Turabi a ce kila saboda adawa ne mahiyar umurin lati bu kufra menene al'amuran da ke wajabta kafirta wannan bawan Allah Waje za ka jazakallahu khairan aka tambayi Sheik Mukbil to Sheikh Mukbil yi bayanai kamar haka yace ta ibtu wa ana uwaddihu wal ulama allafu fi hazal al fi haza al mu'allafat yace na na wahala wa ana uwaddihi alhali ina ta kokarin bayyana wa mutane hadarin wannan mutumin wal ulama allafu fi haza al mu'allafat yake malamai sun wallafa game da wannan sun wallafa wallafa wallafe daga cikin manganin sa manganin su abin nan Hassan Turabi yana cewa innal aqalliyat almuslima fi biladil kufr yashmaluha alqawanin alqawanin cewa lallai minority wanda suke musulmai a cikin garin kafirci to tsarin constitution din kasar ya halatta su bishi. wato su su ɗan tsiraru a ce misalin musulmai a indiya ko musulmai a china duk dokokin da aka kawo kawai su bi ko da dokan ya yi karo da me da musulunci kawai misali a ce dokan garin ya ce a cire hijabi kai maka cire dokan garin ya ce kowane musulmi sai ya sha giya kai maka sha dokan garin ya ce a daina sallah ka daina ina san gane wannan ya ce kawaninul balad wa in kana tukhalifu ta'alim al-islam ko da sun saba makarantarwa musulunci shi da kace fa haza yu'tabaru kafiran wanda ya faɗi wannan magana ana fassara shi a matsayin kafiri لأن الله عز وجل يقول سيكاو أيوي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يفيقنون da inda Allah ke cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun yadi kawo ayoyi na nuna cewa ga abinda Allah ya faɗa sai ke cewa fa haza rajulun la yushakku fi kufrihi eh. wannan mutum ne wanda ba a shakka ga kafircinsa da an kasu su kuriyata hubin nabi ka bari ma irin izgilin da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam fi sha'ani hadisin zubab ga sha'anin hadisin kuda din nan fa innahu qala shi ya ce game da hadisin kuda din nan hadisin abu huraira cewa idan kuda ya fada cikin abin sha ku ya nutsar da shi sa'annan ya cire shi hmm. sai ke cewa ana akuzu bi kaulin nasrani wala akuzu bi kauli muhammad sallallahu alaihi wasallam ni anan wajen dangane da hadisin kuda zan yi riko da maganar likita krista ba zan yi riko da maganar annabi muhammad ba idan na tambayi likita krista ya ce mun in kuda ya fada cikin fara ko ya fada cikin nono in ka nitsar da shi akwai cuta shigo muhammad ya ce mun akwai waraka ba zan ɗauki maganar muhammad ba zan ɗauki maganar wa krista wannan fa shine malamin da ke kira zuwa kafa daular musulunci in an kafa daular musulunci kenan kristoci za su yi tasiri kenan a cikin daular ɗin ko ina ba ta gane wannan sannan kuma ya faɗa game da sha'anin wato zaɓe an gane ko yana cewa mahiya illa nau'u min al-ijtihadat ko ijma'at yace zaɓe ba wani abu bane kawai nau'i ne na ijma'i kawai irin ijma'in da malamai ke faɗa cewa in an yi shi fa ya zama hujja ga kowa to idan al'umma suka zaɓi wani shugaba to ya zama ijma'i duk wanda ya saba ya yi laifi sai ya sanya tsari na demokradiyya ɓatacce sai ya kira shi da ijma'i shi wannan bawan Allah mai kira zuwa ga a kafa shari'a musulunci wannan fa tun kafin a kafa shari'a musulunci ba ya fara sukul da baka wannan sukul da baka ne to in an kafa shari'a musulunci Allah kadai ya san zindikancin da zai fito da shi na fasan gano wannan eh sai ce fayuta zai ce a wannan ana lissafa shi a wajen turabi a matsayin ijma'i da hujja an gane amma mun san abin da ake kira ijma'i wajen malamai ko ijma'i shine ijtima'ul mujtahidin min ummati muhammadin fi asar min al-usul ala amri min umuri din shine taruwan mujtahidai ba taruwa ɗin kwaya ba shi zaɓe na demokradiyya da 'yan kwaya da 'yan luwaɗi da mashaya giya da 'yan lesbianism da 'yan ƙungiyar asiri da kiristoci da yahudawa ake taruwa gaba ɗaya a yi mai to shi a wajen shi ijima'i ana yi har da kiristoci da 'yan kwaya da 'yan giya ana yi da jahilai kamar yadda ake yi da malamai amma shi abin da ya shafi ijima'i na musulunci ba su a suke yin shi wato a cikin musulmai ma sai mushtahidai ba kowa da kowa ba daga cikin al'umma annabi kuma a cikin al'amarin addini sannan kuma a mukbil ke cewa Allah ya masa rahama wa kazalika tajwizuhu zawajal muslima bin nasrani eh. haka nan halattawan shi auren mace musulma da krista wallahu ta'ala ya qul wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku ba mushrikai aure har sai sun yi imani shi ya ce a bashi aure an gano wannan ko hmm. kuma yana cewa innahu la yahtaju fi hadha alwaqt ila alhajj da shi wannan lokaci shi bai bukatar aikin hajji baya bukatar aikin hajji li'anna alhajja li'anna alhajj yazhabu li rajam ash-shaytan yarjamuhu a yarjamuhu min huna wala yazhabu ila makkah an gane yace domin mai aikin hajji yana tafiya domin jifan shedan yarjamuhu min huna ya jefe shi daga nan wajen wala ya zabu ila maka ba sai ya je maka ba ka tsaya daga sujar kawai ka ɗauki dutse ka jefi shaidan ba sai ka zo maka ba wannan fa shine shine ainihin jagora na kafa shari'a musulunci yana izgili ga aikin hajji ina fatan gane wannan eh. me kace tunani idan irin wannan mutumin ya kafa daular musulunci to ka gani to shi ne kaga shi ne yake cewa rajulun maftunun bil za'ama mutum ne wanda an fitine shi da neman shugabanci falahu aqta ya qarubu biha ila al-kufr in lam yakun kufran yana da kurakurai wanda kurakuran nan ya kusa ya kai shi kafirci in ma ba kafirci bane ma an gano wannan ko minha annahu yubihu al-ikhtilal daga cikin wannan shi Hassan Turabi yana halatta cudanyen maza da mata minha annahu yaqul inna rajama ma warada fi kitabillah daga ciki yana cewa lalle rajamu bai zo cikin littafin Allah ba an gane wannan ko hmm. to fa ala haza fala rajam idan muka dauki wannan kenan a wajen shi babu rajam kuma yana cewa inna ahadisar bukhari tahtaju ila nazar hadisan sahih bukhari suna buƙatar a sake duba su da kyau shine shi mubil ke cewa ya miskin hmm. anta allazi tanzuru fi sahih bukhari ya kai miskin kai ne zaka duba cikin sahih bukhari wato sahi wato da'if man anta hatta tu sahiha wato da'if ya kai za ka iya ingantawa ka Wanene kai har ma ka iya ingantawa ka raunana la ta'rifu shay'an anil mutsalai kai baka san komai game da mutsalawul hadis ba wala ta'rifu shay'an min kutubil jarh wa ta'dil baka san komai daga cikin littafan jarh ba iyazan billah law sallada Allahu zalika da a ce Allah zai ɗora wannan wawan a sayar bukari bukhari sashi wa yudhif a ce ya inganta ya raunana la Kitabun La, da ya wofintar da littafin Allah da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam fa'aula wa alyaqu bihi an a ila la eh. abin da fi cancanta da shi ya koma zuwa ga Allah Allah ya dauke shi kawai eh. subhanahu ta'ala wallahu musta'an eh. an gane wannan ko yana da aqidu daban-daban wanda malamai sun yi magana kansu ina ba san gane wannan to kun ga ire-iren wayannan mutane suna da yawa hmm. eh? masu ganin cewa ainihin suna da ta cewa kan aƙidan mutane hmm. da kuma irin wayannan miyagun manganu da suke faɗa hmm. irin wayannan manganu in ka binciki Yusuf al-Qardawi yana da irin su in ka binciki Ghazali eh Ghazali wanda yake mai fiqh sira dan ikwan ne yana da irin wannan tunani kuma dukansu su ne masu cewa suna so su tabbatar da hukuncin Allah amma kuma su suka fi kowa kauce ma hukuncin Allah mutumin da yake da awon yana kira zuwa ga shari'a kuma ya zama ya fi kowa rusa shari'a za ka ba shi goyon baya wajen tabbatar da abin yanzu a najeriyance su wane ne mutanen da suka zaƙe cewa su masu kishin shari'a musulunci ne asali yan muslim brothers eh. sun zo suka ce su yan muslim brothers ne aka ce ku yan shi'a na ce mu ba yan abu ne muslim brothers ne kawai yan kizala ne suke sukan mu domin yan kizala malaman gwamnati ne to sai gashi yanzu a ta fito karara yanzu abinda ake faɗa gashi yanzu ya bayyana eh. an gano wannan ko to duk malamin da ya a kowane zamani kaji ya zake ya zake akan irin wayannan matsalolin shi yana kira zuwa ga shari'a musulunci gwamnati ta gutu ne karatun boko kaza kaza menene kaza kaza to lallai kada ku yi gaggawan bin shi yi ta sa mishi ido a yi ta sa mishi ido a bincike ƙidan shi a bincike manhajin shi ya dace da manhajin salaf ko kuma manhaji ne na yan bid'a kaga dai wannan bawan Allah ya ya dade ya kwashi samari a Najeriya ko baka ba zazzaki ya kwashi samari a Najeriya wajen shekara 40 yana da'awa da'awan da yayi dinnan ya ya batar da samari da yawa wasu ma sun mutu da sunan ana so a kafa daular musulunci amma ƙarshen al'amari an buge da shi an ci hmm. to yanzu mai kuce tunani yanzu da ku tsaya yadda kuce yanzu da a ce zazzaki ya samu nasara ya kafa wannan daula tashi wacce ya kira daular musulunci wanne ya fi muku alkhairi to ashe dole ne mu zama masu takatsantsan daga irin wayannan malaman biya ku malamai irin wayannan hmm. musamman kai ikwanul musulmi din nan sukan kira shari'a wato shari'a musulunci na da daɗi a bakin su amma kuma karaka su sai ga ba da alaka da musulunci kana kallon malami za ka ma fi da ma wani alama siffar shi ba na musulunci bane kaga babban malamin su ya sha kwat ya kada gemu ina ba ta gane wannan to haka za ka ga irin wayannan mutane suna kira zuwa ga wasu abubuwa wanda ba sa aikata shi saboda haka dole ne mu zamanto masu taka tsantsan daga irin wayannan mutane an gano wannan ku to shine ma'ana fa haula law aqamu dawla al-islamiyya kama yasumun eh. wa'annan da sun tsayar da daular musulunci kama yadda suke rayawa ma za ta kunu natija sakamakon me zai kasance kaga ba karamin banna za a yi ba kuma lokacin mutane sun ba da ransu sun ba da dukiyarsu sun ba da jikinsu sun ba da lokacinsu wani ya ba ta lokacin shi gaba shekara arba'in yana ba da goyon baya akan shirme na fasa gane shi dole ne a yi hankali da wayannan mutane suna da hadari in ka karanci littattafansu za ka gaggafa ki ɗaya su suka fi kowa rusa musulunci suna kira zuwa ga tabbatar da musulunci su ne kuma suke rusa musulunci eh Allah shi kiyaye na'am an ce lokaci yayi na'am wannan namu na Kaduna eh wani wanda ya mun cewa ya ce da su cocin gwamnati ya kashin kungiyar izala da yan salafiya sai ba zai iya ba eh, cewa eh. da sun ci wancan gwamnati da ya karshen kungiyar izala da yan salafiya eh. shi doktor Iyas kenan eh haka <laughs> to ai duk wannan abu wato su yan salafiya ce zai fada da su ba da su zai fada ba da Allah zai fada yawa ga ya dauko abin da ya fi karfin shi eh an samu iyayen shi kakannin shi sun yi fadan sun yi fadan karshen al'amari suka fadi kasa suka fadi warwar Eh. wa alaikum salam bayani da kan na'am assalamu bayani akan abin da ya shafi tafsiri eh, kamar yadda ɗan uwa suka ji bayani eh, shekaran da ya gabata mana ya gudanar da tafsiri kuma tafsiri ya gudana yadda ya kamata sannan kuma an sanya a kafafen yada labarai kamar yadda ake yi da shekara sannan kuma an gama tafsirin nan ba abun tafsiri ko sisi misali ma'ana ba gidan rediyo ba sa mu kuɗi to cikin ikon Allah dai an san irin jarabawoyin da aka samu amma kuma Allah ya kawo mafita wayansu sun ɗauki alƙawura da dama wanda suka ce za su ba kuɗi daga nan majalisi ba su fara ba wayansu kuma sun bada nasu gudunmawa sannan kuma Allah ya kawo wayansu daga waje su ma sun ba da gudunma an samu dai an biya kuɗin tafsiri to muna fatan Allah ya saka da alkhairi sannan muna godiya ga shi malam da yake ba da lokacin shi ba safiya ba dare ko da yaushe malam yana iya kokarin shi wurin ya zai ga tafsirin nan ya gudana ya gudana cikin yadda ya kamata sannan kuma an samu abin da ya kamata wurin gudanar da tafsiri din to muna fatan Allah ya ƙara ƙarfafa shi akan haka din duk wannan ci gaban da kuke gani na tafsirin nan da ake samu tsakani da Allah malam ne sila saboda ne ta kokarin ya ra'ayi kudaden ma tafsirin su fito kun ga shi yana buƙatar addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa shi akan haka din to saboda haka ƴan uwa a dage da addu'a din Allah ya ƙarfafa shi kuma Allah ya ƙara kawo mana mafuta ga wayin da za su dinga ɗaukar nauyin wannan tafsirin ba sai an zo ana cewa wane ya kawo kaza ba wane ya kawo kaza ah, sannan kamar yadda aka saba duk shekara ana neman taimako na yan uwa da sallah kamar babbar sallah a ce duk wanda Allah ya zarta shi da yin layya ah, ya kawo fata to wannan shekarar ma an samu fata wanda suke da dama suka yi layyan sun kawo fatan sannan wanda kuma ba su yi ba ko wanda suka fara gudunmawarsu na ɗari biyar biyar to an haɗa kuɗi kuɗin fata ga baki ɗaya da kuɗin fatan da kuma kuɗin da aka samu an sai da fatan an samu kuɗi dubu talatin da hudu muna fatan Allah ya saka da alkhairi kun ga babu majalisi amma kuma an yi bayani mutane sun gamsu wai sun kawo gudunmawarsu na fata Allah ya saka musu da alkhairi sannan sai bayani akan abin da ya sha freedom eh, akwai yan uwa da muka yi waya da su cewa ya kamata freedom kamar yadda aka saba duk shekara a kokari a ɗanyi wani abu na isani a kai musu kamar yadda aka yi wata shekara to shi ma cikin ikon Allah wannan shekara an samu daman yin haka da akwai wani bawan Allah da muka yi magana da shi da muka yi mai bayanin ga yadda ake ciki ya tura dubu ashirin a cikin akawun ɗin tafsiri sannan akwai yan uwa kuma da suka ba da dubu goma daga ɓangaren su sannan akwai kuma wanda suka ba da su ma dubu biyar to duka dai an samu dubu talatin da biyar to sai aka cire dubu sha biyar cikin kuɗin fata din nan sai aka haɗa. ya zama dubu hamsin sai muka je gidan firidom ɗin aka basu sannan aka yi gaya musu cewa insha Allah za a ci gaba da kokari akan haka din to kun ga dai tafsiri da ci gaba yake yi ko ba baya yake ba hmm. yana daɗa ci gaba ne nan gaba muna fatan Allah ya sa a samu wanda zai iya bada gudunmawa da za a sanya karatun na a cikin gidan rediyo na don don domin suna iya ƙoƙarinsu suna sawa kyauta ne kuram amma da zaran an ɗan samu wani ɗan gudunmawa haka daga yan uwa to ana badawa sai a yi ƙoƙari a yi mai a gudanar da wannan ɗin to muna fatan dai Allah ya saka da alkhairi yan uwa su ta ƙoƙari a dage da taimakawa Sau saboda haka eh, an buɗe ƙofa na neman taimakon tafsiri saboda haka muna roko ga malam in zai yiwu tunda lokaci ya riga ya wuce yanzu bai wuce wata biyar ya rage mana bayan zai tafsiri to kuma babu kuɗi a kasa to ya kamata a ce ko a yi gidauniya duk bayan sati biyu idan ana yin da wata ne to a dan rage shi ya zama kamar sati biyu hmm. saboda a samu a harhaɗa kuɗin da ya kamata domin a fuskanci tafsirin da za a yi nan gaba. domin mu ne za mu iya ƙoƙarin mu abinda muka haɗa shi ne zai sa duk wanda yake waje shi ma ya ba bada gudunmawar shi amma idan ya zama a nan babu wani ƙoƙari da aka yi to na waje ma zai ga kamar to shi zai sa kuɗi ne a iska tun da ba wani abu da kuke ku da kuke zaune me sa ku wani ƙoƙari ba to saboda haka muna fatan ƴan uwa wanda suke alƙawura na gurup gurup din nan na su awal da gurup din su da gurup din sauran da na asba da na sauran gurup da yake duka yana nan yanda yake to sannan kuma maganan gidauniya lalle ya kamata a ƙara ba da himma sosai shi ma a ba da kuɗi mai tsoka yadda ya kamata domin tafsirin ya gabata ya samu ci gaba yadda ya kamata to muna fatan Allah ba da ikon taimakawa kuma malamin Allah ya ƙara ƙarfafa shi kuma Allah ya ƙara kare mana shi daga sharri kala-kala misali wannan shine insha Allah subhanahu wa ta'ala mu ya kashe la ilaha illa anta jazakallahu khairan a bayanin da shi dan uwa albani yi misali dangane da abin da ya shafi taimakon tafsir gaskiya lokaci ya kure ne kuma ya zan wajibi yanzu a yi bayanin saboda yanzu saura wajen wata biyar tafsir to kaga idan muka yi shiru kuwa to lokaci zai zo ya kure mana to gara a fara bayani ta yanzu a faɗi halin da ake ciki cewa yanzu ne ya kamata a fara neman taimakon tunda lokaci ya riga ya ƙure saboda matsalolin da aka samu wannan na wannan corona din ya sanya ba mu samu dama mun natsu ba ba mu dawo majalisi ba balantana a yi ɗalibai bayani cewa a nemi taimako kamar yadda aka saba nema to gashi yanzu mun dawo ƙurarren lokaci kuma idan muka yi shiru zai to lokaci ya ƙure ba za mu cimma abin da muke so mu cimma ba saboda haka kamar yadda aka yi bayani za mu ringa yin gidauniya wato so biyu a wata kenan ko sati biyu za mu nemi taimako na gidauniya sati biyu mu nema har Allah ta'ala ya sa mu cimma abin da muke so mu cimma a cikinsa so da kare yan uwa su ga an nemi taimako su biyu su to ai so dai ake da shi wannan ana so wani lokaci ya kure ne shi yasa ake so a nemi taimakon saboda haka wannan shine abin da shi dan uwa ya faɗa Allah ya saka da alkhairi Allah ta'ala kuma ya ba mu ikon ba da haɗin kai ga wannan al'amari insha Allah to za a zagaya don neman taimako a taimaka fi sabilillah kamar yadda aka saba